manzan Allah yace duk bawan da ya shiga matsala ya karanta wannan addu'a sai Allah ya biya masa bukatar shi wallahi na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba in ka shiga matsala damuwa ta yawa ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita nausawa ita dannawa ita yi ita yi wallahi idan Allah ya yi maka wani abin sai ka dawo ka zauna ka ce oh god Allah you are wonderful